العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مد الباحث والسلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da sha sha shida ga wata ko sha shida ga watan al awwal shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammacin sha hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da shida miladiyya darasin da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta arba'in da shida wato cikin wannan sura mai albarka suratul ghafir ko suratul mu'min yau kuma za mu tashi farkon aya ta arba'in da bakwai wannan kuma shi ne darasinmu na uku a cikin surar ya lafi. ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد بين العباد وقال الذين في النار خلدت جهنم دعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وإذ يتحاجون في النار تناوى متى ليلوك في الدسوق يوتا يتحاجون ذات ليك قوقين كفى مجونا هجة في النار أتكون suna jayayya tsakanin waɗanda aka bi da waɗanda suka bi su shugabannin da aka bi kan bata suka ɗora mutane kan tafarkin da ba na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba da su wanda suka musu biyayya kan haka din ya ta fil nar za su rinka jayayya da musu suna bayyaniyar hujja fil a cikin wuta fa yaqulu du'afa sai waɗanda suke masu rauni wato mabiya kenan sai ka ji sun faɗa na takbaru ga waɗanda suka yi girman kai suka ki karɓar gaskiya su ne shugabanni da aka bi kan fata su ce da su inna kunna lakum taba'an ai mun kasance mabiya a gare ku lafazin taba jam'i ne na tabe wato mu mabiya ne abinda kuka ce mu yi shi muke yi ba ma tambayar ku hujja tsammanin mu ba za ku yi wa Allah ƙarya ba tsammanin mu ba za ku kirkiro abinda manzon Allah bai ji ba bai faɗa ba cikin addini ku ce ya ji ya gani da haka kawai sai muka bi ku kan haka fa hal antum mughnuna anna nasiban minan nar shin a yau za ku wadatar da mu daga wani kaso na wuta kar ya shafe mu kar wani rabo na azaba ya shafe mu za ku wadatar da mu za ku amfanar da mu قال الذين استكبروا sai waɗanda suka yi girman kai din za su faɗa wa waɗanda suke mabiya su ce inna kullum fiha ai dukkan mu yau muna cikin inda har wani zai wadatar da wani to da sai mu hana kan mu shiga da za mu iya muku amfani min babu aula mu yi wa kanmu amfani amma tun da har muna ciki yadda kuke ciki to a in za mu fara ceto kanmu ya kamata mu ceta in za mu fara neman wato sauki da rangwame kan mu ya kamata mu nema wa wannan sauki da rangwame din amma ba su da to wannan shine da zai kammala dukkan wani wanda aka bi kan bata shi da wanda ya bi shi kan bata kuma idan mu kuma ba wannan ya mai cikin alqur'ani a wurare da dama cikin suratul baqara ya zo إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار sannan kuma ya mai cikin suratul araf kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku biha jami'an qalat ukhrahum li ulahum rabbana ha'ula'i adalluna fa'atihim adhaban dhi'fan min قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون haka ya mai cikin surtu saba haka ya mai su cikin wurare daban-daban inda dai ake nuna biyayya da take yin amfani shine idan ka bi mutumin da yake baka hujja mutumin da yake baka dalili dan babu wani mutumin da ake bin shi lazatihi sai manzon Allah kowane mutum innama yuttaba'u limalahu min ad-dalil limalahu min hujjatin wa burhan ana bin shi ne saboda abin da ke hannunsa na hujja na dalili da zai iya bayyanawa amma ba a bin sa dan zatin sa dan shi dan gari kaza ne ko dan gida kaza ne ko yana da zane iri kaza a fuskar sa wanda ake bi shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tun da Allah ya riga ya tarkace shi ya ce wa mayan yantuku hawa in huwa illa wahyun yuha sannan ubangiji ya riga ya cire rabon shaytan daga jikinsa tun yana yaro karami kafin ya zama baligi ubangiji ta Allah ya kawwana shi ya kare shi daga fadawa cikin kuskure wanda ba manzon Allah ba kowane ne akwai rabon shaidan a tattare da shi manzon Allah ne da aka cire rabon shaidan a tattare da shi da haka duk wanda ba manzon Allah ba zai iya yin daidai zai iya yin kuskure to kenan ba a bin shi bi na gaba daya za a bin shi cikin abin da ya dace da daidai abin da aka ga kuskure ne miraran sai a kyale masa kayan sa ba za a bi shi amma manzon Allah kuwa duk abin da ya faɗa dole a yi masa biyya domin daidai ne babu kuskure a وما ينطق عن الهوى hawa in huwa illa wahyi wannan ita ce ka'ida ba laifi bane ka bi malamin ka ba laifi bane ka bi shehin ka ba laifi bane ka zama muridin wani amma da sharadin kana bin shi ne ba dan zakin sa ba sai dan dalili da hujja da zai baka hujja da dalili mai karfi ba hujja mara karfi ba kuma abin da yake zama dalili a shari'ance littafin Allah sannan abin da ya inganta na hadisan manzon Allah kaga littafin Allah kawai haka zaka ce littafin Allah kai shiru saboda shi babu yadda za a yi kuskure ya shiga cikin sa ba yadda za a yi wani ya kwaikwayi maganar Allah ya yi masa ƙarya littafi ne la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid daga nan sai na ce abin da ya inganta na hadisan manzon Allah kenan ba dukkan hadisi bane zaka bi sai hadisin da ya inganta cewa manzon Allah ya faɗe shi domin akwai hadisai da dama waɗanda manzo Allah bai zo bai gani ba waɗansu suka kitsa suka jingina masa da haka dole ne kasance akwai rariya da kake da ita da zaka tace hadisai ko kana dogaro da wanda yake da wannan rariya da zai tace hadisai ma'ana ba duka abin da aka faɗa ba sai abin da ya tabbata ta hanyar da babu ƙarya a cikin cewa manzo Allah ya faɗa to daga nan abu na uku fahimtar magabatan kwarai su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da waɗanda suka bi su abinda suka yi ijma'i akai ijma'in su ya zama hujja dole ka bi ha kuma ijma'in tabi'ai shi ma ya zama hujja dole ka bi amma duk abinda wani ya ce wani kuma ya wa wani to dole ne ya zanto ko dai ɗaya zancen gaskiya ne ɗaya bata ko ɗaya zancen daidai ne ɗaya kuskure wani zance ya zama gaskiya wani ya zama bata wannan ababen tauhidi kenan wani ya ce kaza wani ya ce kaza to lalle tsaya yana kan gaskiya ɗaya yana kan bata ina fata mun fahimta ɗauki misali qadiyar a ina ubangiji subhanahu wataala yake sai wani yace yana ko ina sai wani yace a'a ya daidaita kan al'arshi zantuka nawa kenan biyu to a cikin wannan zantukan ba yadda za a yi su duka biyan su zama daidai dole ɗaya zai zama gaskiya ɗaya ya zama ƙarya ɗaya zai zama shirya ɗaya ya zama ɓata to ta yaya za ka gane wannan shirya ce wannan ɓata Shi ne idan ka dora kowane zance akan sikelin qala qala Rasulullahi sannan kuma ka tsaya tsaye kai tunani ka ga mummunan farko kafin ka yi imani musulman farko kafin ka san kalmar shahada ko ka ta su ne sahabban manzo Allah to su a wanne suke cikin zantukan guda biyu shi ne cewa yana ko ina ko na cewa ya daidaita akan al'arfi idan ka gano inda suke to nan ne inda gaskiya take ɗayan kuma ya zama lalle nan ne fasa amma ba daidai bane ka kawo zantuka guda biyu shi sun juna ka ce kuma duk ɗaya ne duk wanda mutum ya ga dama ya bi wato daidai yake da ka ce da wuta da ruwa duk ɗaya ne da sama da ƙasa duk ɗaya ne da haske da duhu duk ɗaya ne da sukari da maɗaci duk ɗaya ne idan mutum ya faɗa haka ya saba da shari'a ya saba da hankali lafiyayye da dogo da gajere duk ɗaya ne ya saba da shari'a ya saba da lafiyayyen hankali to dole ne zan to kenan a bambanta su da juna ta hanyar dalili wannan idan an yi sabani kenan amma abin da suka haɗu a kai to ya zama ba inda za a al'umma ta haɗu a kan mata amma yan al'umma ta yi ne wani ya ce kaza wani ya ce kaza to dole ne ka koma zuwa ga abin da ya inganta ta hanyar dalili abin da ayoyin alkur'ani suke karfafa shi ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ta hanyar haka zaka bi malamin ka ta hanyar haka zaka bi shehin ka wannan idan zance ya zama ɗaya bata ɗaya gaskiya ke ɗaya ɗaya shirya kenan amma akwai lokacin za a yi sabani ɗaya zancen ya zama daidai ɗaya zancen ya zama kuskure wato wanda yake daidai wanda ya dace da da qur'ani da hadisi wanda yake kuskure shine wanda ya saba qur'ani da hadisi to me bambanci tsakanin nan da can bambanci tsakanin nan da can can a inda zance ya zama biyu daya ya zama shiriya daya ya zama fata kaga wanda yake kan shiriya ya tsira wanda yake kan fata fa ya halaka amma a nan inda aka ce daya ya zama daidai daya ya zama kure wanda yake kan daidai yana da lada biyu wanda ya kuskure shi kuma yana da lada nawa daya bambancin su kenan a nan gudun amma a can gudun daya halakacce ne dai shirye amma a nan dukkanin su shirye ne don kowa ya nufaci ne ya nufafi daidai amma ɗaya ya dace da ita ɗaya ya fure to kaga a nan gurin idan ka zo a matsayin ka na mai hankali da ka sami inda ya dace da lada biyu da ka sami inda ya dace da lada ɗaya idan ya kamata to shi ne sai ka nemi dalilai a nan ɗin ba dalilan da kaga sun fi ƙarfi sai ka bi dalilan da suke ba su da ƙarfi to ba ka cewa mai shi halakacce ne sai dai ka roƙa masa gafara yayi kuskure Allah ya yafe masa wannan kuskuren baya sa ka rabu da shi ko kai bara'a da shi amma wancan wanda yake kan fata fa dole kai bara'a da shi dan shi fatacce ne wannan ko ba fatacce bane ba a kuskure ya fada da haka shi ba za ka yi bara'a da shi ba ina fatan mun gane bambancin guda biyu don haka dai a nan gurin ba ka bin kowane mutum kai masa da'a mutlaka ana bin iyaye ana bin malamai ana bin shugabanni ana bin shehuna amma dukkan su da'ar da ake musu ta'atun muqayyada ba ta'a ce mutlaka ba ta'a mutlaka ita ce ba'a da ake wa Allah ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka Allah ya alladina amanu ati'u Allah wa atii'ur rasul wajen bin Allah an kawo ati'u ba a wadatu ba wajen manzan Allah har sai da aka ƙara mai kame ati'u amma da aka zo kan ulul amri sai aka ce wa ulil amri minkum sai aka yi afafin sa sai aka yi afafin sa ba a ce ba wa afi'u ulil amri minkum inda an faɗi haka an ce afi'u ulil amri minkum irin yadda aka ce afi'u Allah da kuma afi'u rasul a haɗa a cikin tarkibin to da an nuna kowanne da da zaka masa ba a ce mutlaka da ce kasance a gaban shehi kalmai yi da zaka kamar gawa a gaban mai wanke tafi da ya ga dama yi da kai amma tun da an ce wa ulil amri minkum to ka ga nuna shi ta asaba mutlaka bace muqayyada in ta dace da abinda Allah ya da mun da abinda manzo Allah ya ce shi kenan sai ka bi shi in kuma ta kauce to kuma sai ka kauce masa kenan sannan sai Allah ya rufe da cewa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli kuma nan ba mai ta ulul amri ba saboda mai tanazo din ya wa kuma biya kuke yi a tsakaninku ya wa kuma biya da shugabanninku kuke yi din kun ce sun ce to ku da su gaba daya mabiya ba sa cewa tunda mu ne shugabanni dole ku bi mu almajirai ba sa cewa ai mu muka fi yawa dole a bi mu to abin da za a shine farudduhu ila Allah wa rasul sai ku mai da shi zuwa ga Allah ku mai da shi zuwa ga manzo Allah kaga duk wannan na nuna maka da'a da biyayya da ake wa Allah da manzo Allah fara ce mutlaqa sake ba kaidi cikin abin da ya maka dadi ko bai maka dadi ba cikin abin da ka gane hikima ko wanda ba gane hikima ba cikin abin da suke da karsashi da nishadi ko cikin abin da ba su da karsashi da nishadi dole ka bi Allah dole ka bi manzon Allah amma da'ar da ake wa ulul amri sarakuna shugabanni malamai sai hina wannan ta'a ce muqayyada ana bin su cikin abin da suka dace da daidai akan kaulami ko sarki ya iya umarni umarnin dan ko malami ko sarki ya iya umarni umarnin sai zanto in an bi fata ne da'iwa kuma idan an bi bai kai fata ba amma kuskure ne to dukkan shi ba a bin su kan bata haka kuma ba a bin su kan kuskure ina jin mun gane wannan illa iyaka idan bata ya zaba miraran to wannan za a yi bara'a da shi za a kausa sama harshe dan a dawo da shi kan gaskiya amma idan kure ne ba a kausa sama harshe babu laifi a tattauna da shi amma ba sa harshe ba ba cin mutunci ba ba bara'a da shi ba al-imam shafi'i ya saba imam malik kan fatawa tare da cewa malamin sa ne amma bai taba daukar cewa malami na ya zama ɓatacce ba tunda ya saba mun tunda ya san abin da ya ba ba bane ba menene kuskure ne imam ahmad dan hanbal ya saba imam shafi'i kan fatawa tare da cewa almajiransa ne amma bai taba itikadi a zuciyarsa ba cewa daga yau shafi'i ya zama halakakke abin da yake dauka dai yayi ni ko na nemi daidai ina ganin anan take duk lokacin da aka ambace shi zai yi girman sa a cikin zuciyarsa sannan kuma zai mutu gashi sannan zai roƙa masa gafara sannan kuma baya kyamar a danganta shi zuwa gare shi a ce malamin sa ko shehin sa saboda duk suna neman gaskiya ne su duka wannan shine abin da yawa daga cikin mutane ba sa gani to ubangiji ta Allah ne da mujawa ga abin da shine daidai ubangiji ya ce wa in ta jona fil nari fa yaqulu dhafa للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون أن نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها da girman kansu da komai amma za su yi mu da ku duk mun kasance a cikin ta ma'ana muna cikin azaba ba wanda zai amfani wani inna allaha qad hakama bainal ibad lalle ubangiji ta'ala ya riga ya yi hukunci a tsakankanin bayi ya riga ya zartar da abin da ya dace da kowa dangane da aqidarsa da maganarsa da aikinsa da ya a duniya ثلاثة وقال الذين في النار لخزنتي sai waɗanda suke cikin wuta cikin kafirai ke na ruasa wal atba su shugabannin da aka bi da waɗanda suka bi su za su faɗa li khazanati jahannam ga waɗanda suke tsaron wuta khazana jam'in na khazin khazin mai gadi kenan ko mai za su ce da su ud'u rabbakum yufaffif anna yawman min al'adab ku roƙa mana ubangijin ku mana ya sauƙaƙa mana wani abu na azaba ya sauƙaƙa mana ko da yini ɗaya ne a ba mu hutun yini ɗaya wanda babu azaba a cikin sa a su gaba, ku roƙa mana ubangiji ai haka haka yan wata za su nema amma ƙarshe ba za su samu an ansa wannan bukata ta su Allah ya ce قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال kamu sai da su a walam ta ku ta'tikum rusulukum bil bayyinat shin manzanninku kasance ba suna zo muku da hujjoji bil mu'jizat adh-dhahirat mu'jiza wanda take nuna gaskiyar manzo ai sun zo muku da hujjoji da mu'jiza wanda ya kamata ku gaskata su cikin abin da suka zo muku da shi qalu bala sai lalle kam manzanni sun zo mana a'a tauna sun zo mana da hujjoji da dalilai fakadzabnahum sai muka karyata su walam na'mal bima ja'una bihi domin aiki da abin suka zo mana da shi wato babu wanda zai shiga wuta face sai ya tabbatar wa kansa lalle ya tantance shiga wuta domin duk wanda za a yi masa wannan tambayar a ce shin manzo bai zo maka ba manzo ko ya zo da kansa ko kuma da kadansa ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ulama wa rasatul anbiya in ma baka sami manzo ba baka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai zamani da wani malami cikin malamai masu fadar gaskiya a unguwar da kake a garin da kake a kasar da kake ko kana jin ɗuriyarsa a garin da ka iya shiga mota ko ka tafi a ƙasa ko ka hawa abin hawa ka amma ko baka je ka fahimci gaskiyar ba baka je ka karɓi gaskiyar ba to kaga wannan ya zanto dan adam ya tabbatar wa kansa hujja ke shi na abinda Allah ke cewa bal insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira dan adam zai zama mai tabbatar wa kansa hujja shi a karan kansa ya tabbatar ya tantanta a masa azaba tun daga manzo ya zo masa ya kan gari wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam awalam rusu lukun bilbai na qalu bala su kware sun zo mana amma mu ne bamu ji ba qalu sai malaiku su ce da su fad'u to ku je ku ci gaba da addu'a an ku da kanku fa inna la nasfa'u lil kafirin mu kan ba za mu nema wa kafirai to ba ba ku da cancantar a roƙa muku Allah ya yafe muku ba ku da cancantar a ce ku tunda kun mutu kuna cikin kafirci ku je ku yi addu'a ku da kanku ku roƙi Allah ku da kanku sai ubangiji ce wa ma du'a'ul kafirin illa fi dalal addu'ar kafirai kuwa ba ta kasance ba face a cikin bata ma'ana ko da sun roki ubangiji Allah madaukakin sarki ba zai ansa musu ba subhanahu wa ta'ala dan ya riga ya tabbatar ko da anan gidan duniya kafirai suka yi addu'a ba za a ansa ba ballan sana kuma a lahira don Allah ce lahu da'awatul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال له دعوة الحق kira na gaskiya yana tabbata ne ga idan mun ɗauki kira da matsayin addu'a ta ibada to ubangiji ta ala ake yi wa bauta bautar ta zaman tafi idan mun ɗauki kira a matsayin roƙo to ubangiji ta ala ne ake roƙa dan ya an da haka kira na gaskiya yana tabbata zuwa gare shi wallazina yad'una min dunihi waɗanda suke kiran wani ba Allah ba la yasdibu lahum bi shay'i ba za su ansa musu da komai ba illa ka basu su kafahi ila ma sati dai kawai kamar mutumin da ya ga ruwa daga nesa sai ya mika hannunsa liyabluga hahu liyabluga fahu yana kiran ruwan dan ruwan ya zo ya shiga bakin sa amma huwa bi balighi ba ya isu zuwa ga bakin sa to kaga kiran wani Allah kuwa ba zai amfani mutum ba to haka inda za ka kirayi wani ka hada da Allah din a hada da juna ubangiji ala ba zai amsa ba to wannan a duniya mai kenan ballan fada kuma an je lahira min babu aula ba za a amsa musu da haka duk wanda yake neman a sa shi cikin ceton masu ceto shi ne ya kamata yayi wa kansa wani gata a nan ta hanyar tabbatar da shahadar nan guda biyu shahada ta farko shahadatu Allah ilaha illallah ta yadda ba wanda zai bautawa sai Allah ba zai nemi taimako a wajen kowa ba sai Allah baya isti'aza da neman tsari da neman kariya a wajen kowa sai Allah baya dogaro akan kowa sai Allah shahada ta biyu ita ce shahadatu anna muhammadar rasulullah ba yanda za a yi bautawa Allah sai da abinda manzon Allah ya zo da shi ba yanda za a yi zikiri ko salati ko sallah ko azumi ko dukkan wata ibada sai a bisa ga tsarin da manzon Allah ya koyar da irin wannan ibada to kaga wannan ya tabbatar da shahada guda biyu shahadatu Allah ilaha illallah da kome shahadatu anna muhammadar rasulullah to wanda yayi wannan sai ya zanto yana da wani bangare na kaba'irul zunub waɗansu manyan laifuka zina ko tata ko giya ko tata to irin wannan tun da kalmar shahada tana nan lafiya ana sa ran ceton mai ceto ya amfane shi amma dukkan mutumin da aka samu tangarda wajen shahadatu Allah ilaha illallah ko aka samu tangarda wajen shahadatu anna muhammadan rasulullah to ceton mai ceto ba zai masa amfani ba dan shi aslan ceto kana da wani abu a kasa ne za a yi maka ciko a tsaye kake ka kasa tsallaka katanga za ka ce a tuntuɗa ni amma kaga wanda yake baya da kafa a kwance yake zai ce a tuntuɗa ni sai dai ce a ɗauke ni a tsallakar da ni to wanne yafi sauki tsakanin a tuntuɗa ka da a cikin ka gaba ɗaya to asalin ceto tuntuɗa mutum ake kaga ce yana da wata rara a ƙasa yana da wani rasid min iman yana da wata rara ya yayin rizafin imani a ƙasa to amma an samu tangarɗa wajen aiki to shine sai ceton mai ceto ya mutum a shi yasa ga za su ce mala'iku za su ce da mala'iku ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman min al-azab amma su kuma sai su ce ba zai yi ba qalu fadu wa ma da'u al-kafirin illa fi dhalal ku roƙa ku da kanku wa ma du'aul kafirin illa fi dalal addu'ar kafirai ko fata cikin komai face cikin bata sai Allah ya inna lanansur rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار Ubangiji ce inna da nan suru lana lalle mu ne za mu taimaki manzanninmu wallazina amanu da kuma waɗanda suka yi imani fil hayatid duniya a nan cikin rayuwar duniya wa yawma yaqumul ashab da kuma ranar da shaidu za su tsaya a gaban Allah ranar tashin kiyama ce ranar tashin kiyama ita ce ranar tsayuwar shaidu shaidu na gaskiya wanda ba za su koye wani abu ba cikin abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da su na shaida yawma nad'u kullu unasin bi imamihim ranar da za a kira kowace al'umma da shugabansu an gane ku taimakon Allah subhanahu wa ta'ala na tabbata ga manzanni taimakon Allah yana tabbata ga mummune a duk inda suke wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin haƙƙi ne akan mu da muka wajabta wa kanmu inji Allah za mu taimaki mummune haƙƙi ne akan mu za mu samar da mummune daga dukkan wani sarko da aka hana musu ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون hakika kalmar mu ta riga ta gabata li ibadil mursalin gabayun mu manzanni innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun lalle su ne su din ababan taimakawa ne Allah zai taimake su wa inna jundana lahumul ghalibun lalle rundunar mu su ne masu galaba su ne masu cin nasara ala inna hizballahi humul muflihun Lallai rundunar Allah sune masu cin nasara كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز taimako da Allah ce zai wa manzanni da taimako da Allah ce zai wa mummune wannan baya nuna cewa ba zai jarrabu manzannin ba ko ba zai jarrabu mummunan ba dan kar wani ga wani mummuni Allah ya daura masa wata matsala sai ya dauka cewa to ina taimakon Allah yake kar ka karanta tarihin wani annabi kaga mutanensa sun lahanta shi ko ma sun kashe shi kamar annabi zakariya da ya haya da mutanensu suka kashe su ka ɗauka cewa kenan ta sallallahu ta'ala an la ta'ala Allahu an dalika ka ɗauka kamar Allah ya kyale su Allah ya fice su a hannun yan adawa ba haka bane ba akwai abin da ake kira al-ibtila jarraba taimakon Allah na nan sannan kuma ibtila'i yana nan Allah zai iya ba mu nasara amma nasarar nan ta zanto ita ce akibatul amri karkan lamari kafin nasarar nan kila sai mun ceta ta mai jarraba ta ubangiji a cikin jarraban nan za mu iya rashin wane mai rashin wane mai rashin wane amma dai karfe wal aqibatu lil muttaqin kikkiawa ma kuma za su tabbata ga masu jin tsoron ubangiji a sai kace waɗansu daga cikin mummune baya nuna saba saba alkawali na Allah da yake wa zan taimaki mummune waɗansu mummune su samu kansu cikin wahala baya nuna Allah madaukakin sarki ya saba alƙawarin sa na cewa zai taimaki mummune ta iya yiwa a kashe su ta iya yiwa su sha wahala amma duk wannan jarraba ce tun da Allah ke wala kad fatanna alladhina min qablihim fala alamanna Allahu alladhina sadaqu wa la alamanna al-kadhibin Waɗanda suke bayar da kan an rabe su kaga ne yanzu ba sai an jarrabe su wala nabluwannakum hatta na'lam al-mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum wato lalle za mu jarrabe ku dan a bayyana da masu jihadin cikin ku a bayyana da masu haƙurin cikin ku wannan jarraba tana nan dan kar mutum ya hada ababen guda biyu su rikitar da shi wajen fahimta ya duka bar Allah ya saba wa mummunai alƙawarin da ya mutu na ba su nasara wanda irin wannan tunanin ne munafukai suka yi a lokacin da suka ga an yi wa annabi da sahabbai ƙawanya a gazwatul ahzab yayin da rundunar kafirai suka zo musu ta gabas ta yamma aka jarrabe su jarraba mai yawa mai girma Allah ce kabtu jal mu'minun wa zulzilu zulzalan shadida me ya faru ko iz yaqulu munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun ma wa'ada Allahu wa rasuluhu illa ghurur munafiqun su ga wani jarraba su suka ce wannan dama Allah ya ya rutse mu ne kawai aka to aka mun shigo shigo ba zubi sai sannan da tara wannan ina ba dan fahimta da haka na akwai wani asar da ibn jarir tagari ya rawaito da sanadin kyakkyawa zuwa ga al'imamin imam Suddi Suddi din musulmin dangane da fassara faɗin Allah ta'ala inna na rusulana na amanu fil hayatid dunya sai ce kad kanat al anbiya wal mu'minuna yuqtaluna fid dunya can a baya a tarihi an samu annabawa da mummune ana kashe su a nan rayuwar duniya wahum mansuruna tare da haka su sun ci nasara ne ababan taimako ne duk da an kashe su karka dauka ba nasara ta dole sun ci nasara wa dalika anna anna tilkal ummata allati taf'alu bil anbiya'i wal mu'minin domin kuwa dukkan wata al'umma da suka zo suka farwa annabi har suka kashe shi ko suka farwa wani adadi na mummune suka azabtar da su suka kashe su la tazhabu hatta yab'ath Allahu qauman fa yantasiru bihim li ulaika alladhina qatalu minhum bayan da wannan al'ummar ta kare a tarihi ba shi sai Allah ya tayar da waɗansu mabiya cikin waɗanda aka kashe din don su ɗauki fansar ƴan uwansu da aka kashe musu Allah ba zai taɓa kyale ba to kaga dai taimako ga ƴaƴa da jikoki ya zama taimako ne gawa kakanni da iyaye da suka riga suka da kenan taimakon Allah din zai zo da haka kuma kun ga a yakin Uhud aka man manzon Allah sallallahu alaihi wasallam roƙi tare da haka kuma ubangiji da Allah ya taimake shi aka tsaga masa hakuri yayi rashin sayyidu shuhada shine hamza ibn abdul muttalib ga irin takeicin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya lallace shi wa ka ayyin min nabiyyin qatala a wata qira'a wa ka ayyin min nabiyyin qutila ma'ahu rubbiyuna kathurun فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين da yawa daga cikin annabawa akwai wanda ya yaki tare da shi akwai zaratan mabiya tsayayyu kan gaskiya su ne ribbiyu da kasirun da yawa daga cikin annabawa akwai wanda an kashe su ma a fagen yakin amma tare da shi cikin mabiya akwai tsayayyu a kan gaskiya fama wa hannu lima su bi lillah ba su taɓa yin rauni ba dangane da abin da ya same su akan tafarkin Allah dan Allah ya jarrabe su an kama wani an ɗaure an kashe wani an koro wani daga gari an kone gidan wani an yi wa wani ta'addanci bai taba sa su rauni ba fa ma wa hanu lima asabahum fi sabilillah wa ma ba ba'uhu bi rauni ba wa mastakanu bi bab da kai boriya ba istikana shine nuna kaskanci ba su nuna kaskanci a ga akan abokanan adawa ba suna bin izza irin izza ta musulunci sai Allah ce wallahu yuhibbu sabirin ubangiji yana son wasu hakuri wa ma kana qawluhum illa أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين maganar da suke faɗa lokacin da suke rashin wani jagora wanda aka kashe annabi ne ko wani mabiyin annabi wani malami na gaskiya nasu aka kashe ko aka ɗaure ko aka yi masa ta'addanci babu abin da suke faɗa illa an ƙalo face ka suna cewa rabbana ghfir lana dhunubana ya ubangiji gafarta mana zunuban mu ila an jarrabe mu da mutuwar wani cikin shugabannin mu an kashe wani cikin waɗanda muke ji da su an hallaka wani an ɗaura wani saboda wani zunubi da muke kila zunubin mu ne Allah ta kama mu ne ba sa jin cewa Allah ne ya saba alƙawarin sa sai dai su rika tuhumar kansu su ne suka saba alƙawarin da suke wa Allah amma ba sa cewa Allah ya kyale su dan me kabar bar ya ubangiji ba sa cewa haka sai ce ya ubangiji kar ka kama mu da dukkan laifinmu. mu ila yanzu an kama mu da wani bangare na laifin mu ربنا اغفر لنا fi واسرافنا wa امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ka gafarta mana zunubanmu ka gafarta mana shige gona da iri da muke cikin lamarinmu sannan ka tabbatar da digadigan mu akan gaskiya kar rashin wani ya samu ja baya kar daura wani ya samu ja baya kar dan wani ya wahala mu ko mu gudu a'a mu tsaya akan gaskiya wansurna ala alqawmil kafirin ka taimake mu kan kafirai wannan ita ce tarbiyya qur'aniya da haka taimakon Allah idan mutane sun cika kalmomi na imani Allah zai taimake su taimakon Allah baya kore jarraba idan Allah ya ga dama kuma zai jarrabe su kai tanadi duk wanda ake bukata tanadi da imani tanadi na sarari sannan kuma ka roƙi ubangiji ka fake zuwa gare shi baya hana Allah ya jarrabe ka dai girmama matsayinka ina fata mun fahimci darasi inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad yawma la yanfa'u adh-dhalimin ma'azratuhum ranan da shaidu za su tsaya wato shaidu din nan kuma fassara ta cewa mala'iku domin mala'iku za su zama shaidu akan mutane tunda suna rubuta ayyukan mu wa inna alaikum lahafizuna kiraman katibina ya'lamuna ma tafalun shaidu din nan ko kuma annabawa domin kowane annabi shaida ne akan al'ummarsa fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula'i shahida ko mu ce duka yawma yaqumul ashhad yawma la yanfa'u adh-dhalimin ma'dhiratuhum yinin da azzalumai zaluncin su a uzurin su ba zai amfane su ba gaban Allah abinda ake nufi da azzalumai anan su ne masu shirka tunda mun fassara cewa zalunci ya kasu kashi nawa kashi biyu akwai babban zalunci shine kafirci ko shirka ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amru wa hum muhtadun ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين والكافرون هم الظالمون كذا الظلم الأكبر سيني كافر سيكو شركا الظلم الأصغر كما سيني بسيني يسكسي دون واجبي دا الله يطورا مسا ko kuma mutum ya zacce wani babban laifi da Allah ya dora masa a Allah ya haramta masa ya je zacce masa yi masa ya yi shi to irin waɗannan uzurin su ba zai amfane su ba su ne masu babban zalunci ko mu ɗauka ayar tana cikin ayatul wa'id cewa da karamin zalunci da babban zalunci dukkanin su baka da uzuri da za gabatar a gaban ubangiji yawma la yanfa'u zalimin tuhu wa lahum la'natu la'anta za ta tabbata akan su ita ce nesan tasu daga gidan rahama wa lahum su'ud kuma suna da munin masauki domin addar ana nufin gida ko ka fasara shi da gida ko masauki suna da mummunan gida mummunan masauki Allah tsare mu daga mummunan gida ko mummunan masauki ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير وبينك ولقد آتينا موسى الهدى حقيقة من أنه موسى عليه السلام شريعة shiriyar da aka bashi ita ce littafin at-taura inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur mun saukar da at-taura a akwai a akwai ga annabi Musa alaihi salam yi aiki da ita shi da dan uwansa Haruna da jama'ar da aka turo su zuwa gare su sannan banda su ma akwai annabawa da suka jaddada da'awar annabi Musa alaihi salam duka su sun yi aiki da at-taura dan Allah ke yahkumu bi annabiyuna allazina aslamu lil ladzina hadu war rabbaniyun wal ahbab bima tuhfizu min kitabillah wa kanu alaihi shuhada waɗanda suka rika hukunci da littafin at-taura sune annabiyuna allazina aslamu annabawan da suka shiga musulunci a'a malamai suka ce me ake nufi da annabawa da suka shiga musulunci da suna mai kenan suna wajen musulunci waɗansu malaman suka ce abin da yasa aka faɗa haka kila annabi kafin a turo shi annabi ya iya yiwa yana kan addinin mutanensa daga baya bayan an ba shi shari'a ya kaucewa addinin mutanensa wannan zance ne cikin zantukan malamai waɗansu malamai suka ce a'a an faɗa haka ne dan a nuna addinin musulunci shine addinin annabawa gaba daya babu wani annabi da yi wani addini daban wanda mai ba musulunci ba wato a nan wurin sifar musulunci da aka jingina ma annabawa an siffanta ta ne zuwa gare su an jingina ta zuwa gare su dan a nuna addini ne na dukkan annabawa ya ko bi annabiyuna allazina aslamu lillazina hadu war rabbaniyun hata masu ibada na zamanin annabi Musa da zamanin da biyo bayan su suna aiki da ita a sama wal ahbar fa ko malamai masana na zamanin annabi Musa da wanda suka biyo bayan zamanin su suna aiki da ita a sama bi mastuhu bi rumin kitabillahi saboda an tilasta musu su tsare littafin a ma na kaga an dora musu nauyin kare ka kar su yi kari kar su rage alqur'ani ko Allah ya dauki nauyin kare shi da kansa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun da haka ne wala kada atina musa huda hakika min bai wa annabi musa shari'a ana nufin littafin at-taura wanda ya kunshi tsari na koyarwa da ya dace da zamanin shi annabi musa alaihi salam har Allah ya ce ya rubuta komai a cikin cikin abin da mutanen zamanin suke bukata wa katabna lahu fil alwah min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay fa khudha bi quwwa wa amur qawmaka ya'khudhu bi ahsaniha fa uriikum daral fasiqin wa aurasna bani isra'ila alkitab mun gadarwa banu isra'ilawa alkitab littafi wanda littafi ake nufi ko dai ka ce shi littafin at-taura tunda an riga an ambace shi da cewa alhuda nan sai aka ce alkita. ko kuma ka ce ana nufin littattafai mun gadar musu littattafai tunda ba annabi ɗaya bane aka turo cikin banu isra'ilawa domin annabi dawud da annabi Suleiman dukkan suna cikin ne banu isra'il annabi musa alaihi salam da dan uwansa harun suna cikin banu isra'il haka annabi isa alaihi salam yana cikin banu isra'il alkitab anan gurin sai ya zanto cewa alif da lam din abin da suke nuna wa jam'i an gane ko wa awratna bani isra'il kitab man gadar wa banu isra'ilawa littafai da muka turo annabawa da su a na daban-daban a lokuta mabambanta juna kowane annabi yana jaddada da'awar annabin da ya riga rigaye shi kowane manzo yana karfafa kiran manzon da ya riga rigaye shi kila ya isa bamban da shi a ta fuskar shari'a amma kuma an dace da juna ta fuskar tauhidi da kira zuwa ga dinin fitra shine dinin islam wa awrafna bani isra'il kitab hudan wa zikra lafazin hudan da lafazin zikra waɗansu malamai suka ce hal ne na shi littafin da aka biya annabi Musa halata kaunihi hadiyan halata kaunihi mudhakkiran linnas wato littafin littafi ne mai shiryaswa littafi ne mai tunatarwa liqulil albab ga ma'abuta hankula ko ko mu ce hudan wa zikra wannan maf'ulun li ajlihi kenan ta fuskar lirabi wato mun saukar da waɗannan littattafai bayan attaura da waɗanda suka kafin su gabano isra'ilawa dukkan su domin shiryar da mutane kar a bar mutane cikin imuwa sannan kuma domin tunatar da mutane kar mutane su manta dan dan adam yana da yawan mantuwa to duk lokacin da aka saukar da littafi sai littafin ya tunatar da shi sannan bayan saukar da littafin duk lokacin da aka karanta mu sai a ƙara tunatar da shi ana ƙara karanta maka alqur'ani ana ƙara tunatar da kai waɗansu hukunce hukunce da ubangijin ya saukar don kai ko da mazikra li ulil albab fasbir inna wa'dallahi haqqun ubangiji ta'ala ce da manzo sallallahu alaihi wasallam fasbir Ka kai hakuri akan duk abin da zaka fuskanta tsakaninka da mutanenka ana nufin kama sabar musa kamar da annabi Musa alaihi salam yayi haƙuri ala aza qaumika ala aza qaumika kai hakuri kan cutarwa da mutanen ka suke maka wajidaluhum bil batil wa daka da yadda suke musu da barna akan wato dan yin fito na fito da kai Allah madaukakin sarki yana kawo wa annabi sallallahu alaihi wa sallama labarin waɗansu annabawa dan ya tunatar da shi dan ya lallace shi abin nufi in an yi maka wani abu yanzu to wani annabi da wuce a baya an yi masa makamancin haka fasbir kama sabara قل azmi من الرسل rusul kaga kai hakuri irin yadda ma'abuta ba da kwazo cikin annaba suka yi hakuri kai ma yi hakuri irin nasu fasbir li hukuma rabbika wala takun ka sahibil hutu iznada yi hakuri da hukuncin ubangijinka kar ka zama kamar wanda bai yi hakuri ba ya hijira fara wa mursi su shine annabi Yunus kamar yadda ma karanta cikin suratul Safa to annabi Musa na da daga cikin mutanen da sai game da tutarwar mutanensa ya dumu da muggan maganganu shi yasa har aka saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw musa fa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'inda Allah wajiha to kaga an cutar da shi da haka shi da kansa yake cewa lima tu'zuna ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum dan me kuke cutar da ni ku faɗa mun bakar magana ku yi man habaici ku soke ni ku zarge ni kun kosan cewa ni manzo ne na Allah zuwa gare ku to amma tun da ka ga yayi hakuri to sai ake cewa manzo Allah yayi hakuri irin na ziza lokacin da Abdullahi dan Mas'ud ya kawo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsegumin wata magana da wani ya faɗa ta muni ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da ya rabo yake cewa ai ba rabon gaskiya bane kaza kaza ne ya zo faɗa manzo Allah sai manzo Allah ke cewa hakika an cutar da Musa sama da wannan dan haka zan yi hakuri irin yadda shi ma ya yi hakuri ma'ana an cutar da shi da bakaƙen maganganu marasa dacewa irin wannan dan haka zan yi hakuri yadda yake dan haka gwargwadon yadda kake kwatanta bin tafarkin annabi gwargwadon yadda mutane za su cutar da kai su yi maka ƙarya su yi maka sarri, su yi maka kage ba abin da ya jawo maka haka ba garin ku bane ko zanen fuskar ka ko tsawo ko gajarta ka abin da ya dawo maka haka tafarkin da kake kai farkin da kake kai ya gaji wato waɗanda ba sa son gaskiya su yi faɗa da kai kuma su yi maka kaji su yi maka ƙarya da haka tun da na da suka daure kai ma ne yanzu ne za ka yi dole daurewa za ka yi to haka ake bukatar dukkan mai da'awa ya daure ba wanda zai ji daɗi idan an zage shi ba wanda zai ce daɗi na lokacin da aka yi mun kage ko aka yi mun kaza ko aka yi kaza dole mutum zai ji haushi to amma abin da ya kamata yi idan yana karanta ayoyin alkur'ani sai ga suna lallashin sa fasbir inna wa'dallahi haqqun kai haƙuri wa'adin Allah gaske ne wa'adin sa na cewa zai taimaki mabiyansa wa'adin sa na cewa zai taimaki wanda suka yi imanin shi anta wa man tabi'aka minhum kai din da wanda suka bika duk kuna cikin waɗanda ya kamata su yi haƙuri akan wannan wa'adi na ubangiji na cewa zai taimake ku kar ku gaggauta zuwan taimakon dan adam kan yana son da ya shiga cikin wahala Allah ya fitar da shi shi kuma ubangiji ya ta'ala cikin hikimarsa yakan yi jinkirin fitar da kai daga cikin damuwa da kake ciki ba dan ya kasa ba sai dan wata hikimar ta shi shi yasa lokacin da Khabbab ibn al-Arab ya zo samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala tad'u lana ala tastanfiru lana ba za ka roƙa mana ubangiji ba ba za ka roƙa mana agaji ba ga mutane an cutar da mun cutarwa ta yawa da kayan roƙo kamar yankan wuka Allah zai karba amma an bar mu cikin wahala manzo Allah yana cikin gida sai tashi zaune yake ta waɗanda suke kafin ku za a kama mutum a tsola zarto a kan a rinka yankawa har sai an raba shi gida biyu hakan baya sa ya bar addininsa sannan sai manzo Allah ce wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amra hatta yasira zakibu min sana'a ila hadramaut لا يخاف أحدا إلا الله والذئب على غنمه ولكن نحن قوم تستعجلون والله sai Allah ya cika wannan al'amari na addini sai addini ya cika sai ya kai inda ba a tsammanin zai kai har yanzu zanto matafi ya yi tafiya daga sana'a zuwa ga hadar mai wanda tafiya ce mai nisa baya jin tsoron kowa sai ubangijinsa ko jin tsoron kar da su ci masa dabbarsa amma ku kuna gaggawa ne haka muke ɗabi'ar dan adam gaggawa wa kana al-insanu ajula dan adam yana da gaggawa amma idan mutum yayi hakuri mukan Allah zai zo akan sa fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbik ka nemi gafaran zunubinka liyastanna bika yastanna bika dan mutane su koyi da kai an gane ko ma'ana abinda malam ke nufi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba da zunubi tare da haka an ce yin istighfari to me hikimar yin istighfari dan mutane su yi da su koyi da shi waɗansu malamai kuma suka fassara zunubi na annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce an sa masa suna zunubi amma bai zunubi ba sannan waɗanda suke ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan iya ijtihadi ya kasance ya bai dace da daidai ba har sai an saukar da wahayi a mayar da shi kan daidai to wannan suna kirga wancan ijtihadin da yayi wanda bai dace da daidai ba shine zunubin da ake nufi kamar yadda yi izini ga munafikai lokacin da suka nemi izinin sa ba za su je yakin tabuka bai ba su izini ubangiji ta'ala da ya tafi zargin su sai ce afallahu anka lima azinta lahu amma da a ce kawai lima azinta lahu sai aka fara cewa me afallahu anka kaga a hankali ya riga ya kanka sannan lima azinta lahu hatta ya to dai wannan duk maganganu ne na malamai akan wannan matsala wa zambika ka nemi gafaran zunubin ka dan mutane su gani su koyi da ke, wata sabbin bi hamd rabbik ka yi tasbihi a dana godiya ga ubangijinka bil ashi wal ibkar bil ashi a lokacin da rana ta karkata ta batsakiya wal ibkar da kuma lokacin safiya malai ce abin da ake nufi da wannan as salawatu sam ana nufin salloli guda biyar fa inna fiha أو في التسبيح والتحميد فإن فيها من na wadai kamar ya dan goge aw fi tasbih wa tahmid taslih lak wa li atba'ika ko dai mu dauka cewa a cikin salloli ana yin tasbihi dan haka aka ce kai tasbihi an ambaci tasbihi ana ana nufin salloli ko kuma a'a ana nufin tasbihi tare da hamdala taslih laka wannan zai lallace ka kai wa li atba'ika almu'minin da waɗanda suke bin ka cikin mummunai hatta ya ake wa'adullahu bin nasri har alƙawalin da Allah ya na cewa taimako zai zo to sai alƙawalin ya zo ya cika alal ya akan abokanan adawa fi dunya a nan gidan duniya an gane ko ma'ana dai wannan magana ta cewa ana nufin tasbihi khamsa salawat sai ta cikin maganganun malamai amma sun fi kawo ta a inda aka ambaci da ya iya nuna salloli guda biyar an gane ko kamar a cikin suratul qaf Allah ce wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa bainahuma fi sittati ayyamin wa ma masana min lubub fasbir ala ma yaquluna gurin cewa Ka yi tasbihi ga ubangijinka tsoro isin shamsi kafin rana ta hudu wa qabla al-ghurub da kuma kafin ta fadi wa min al-layli fasabbihu haka a wani yanki na dare ka yi tasbihi a gare shi to suka ce wannan ya nuna salloli guda biyar domin tsoro in shamsi wata salla kenan kafin rana ta hudu asuba wa qabla al-ghurub kafin rana ta fadi wata salla kenan azhar da da asar domin ta karkata amma ba ta fada ba wa min al-layli fasabbihu a wani yanki na dare kuma ka sake yin tasbihi ga Allah to wani salloli ne ake a wani yanki na dare magariba da isha ka ga ka san fasarwa yasa hadisi ya tabbata na jarir ibn abdullah al-badali daga cikin sahih muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara cewa qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub yana sallar asuba ake nufi da kuma sallar wato ainihin qabla al-ghurub ke sallar al-asr da sallar al to kaga wannan wato ainihin nafsi ne da ke nuna tasbihi ana ana nufin masala amma a nan gurin فاصبر لحكم ربك فاصبر فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار بالعشي wato lokacin yammaci da kuma wani ibkar da lokacin safiya to kaga wannan idan aka ce salloli ake nufi guda biyar to ai ka gama garba da isha'i su kuma ba su shigo ba tun da ba ambato ne yake lalle ba lalle sai mu fassara wannan da cewa me ake nufi tasbihi ne da aka saba wanda Allah yake nuna mu rinka yi fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wato lokacin safiya da kuma lokacin yammaci ko da yake a can din ma cikin sunan Rum wata sun fassara shi da kansu salawat wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ajiyan wa hina tuzhirun waɗansu sun fassara shi da sallah guda biyar amma kuma tun da sura ce makkiya kuma tana daga cikin surorin da waɗansu malamai suka nuna sun sauka ne kafin a yi isra'i da manzon Allah ba ta kuma ba a wajen su sallah ba sai a daren isra'i ba haka dai su ma dai tasbihin suke nuna Wannan واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم lalle waɗanda suke musu da ayoyin ubangiji da sultana a tafin ba tare da wani dalili da ya zo musu ba kawai suna musu bisa ga jahilci suna musu bisa ga son zuciya don su kare son zuciya in fi su durihim illa kibrun babu abin da ke cikin zukatansu illa kibrun face girman kai ay takabburun wa tama'un an ya'lu alai kawai suna girman kai da kwaɗayen su zama suna sama da kai shi sa suke mutu da kai ko suna girman kai suna ganin idan sun sallama mata, to sun zama mabiya kenan alhalin a yanzu kuma su ake bi to idan suka sauke girman kai to sun zama su ne mabiya gare ka to sun san haka da haka su ko ba sa son su da shugabanci su sun gama mutum sai ta jayayya da kai akan haka in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalihi wato su din ba su zanto masu isuwa zuwa ga manufarsu da suke son cimma ba ta girman kai don suna girman kai ne don shugabanci ya ci gaba da wanzuwa wa ta'azumu wa riyasa wa taqaddum alai shugabancin su da jagoranci da fite da suka yi a yanzu ya ci gaba da wanzuwa kare zai yi musu shi yasa suke musu da kai to kuma wannan manufar ba za ta tabbata ba wanda karshe Allah zai taimaki annabi akan su kaga dai faduwa din da ya zo kuma Fasta billah ka nemi tsari daga wajen ubangiji daga sharrin su innahu huwa samiul basir lalle ubangiji ta'ala shine as-sami' mai ji dangane da maganganun mutane sannan kuma shine al-basir wanda yake gani dangane da halayen mutane zai gina hisabi akan haka sai ce me لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكبر والناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون تذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وبنجي تعالى يتلى خلق السماوات والأرض للي halittar sammai guda bakwai wata saman wata da ƙasa guda bakwai wata ƙasan wata akbaru min khalqin nas su ne mafi girma sama da halittar dan adam sama da halittar dukkan mutane sama daya girman ta yafi dukkan mutanen duniya ballantana ta biyan har zuwa ta bakwai kasa daya girman ta yafi dukkan mutanen duniya ballantana wato ainihin wadda take bi mata har zuwa kasan bakwai la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakin aktsara an-nas la ya'lamun amma da yawa daga cikin mutane ba su san hakan ba abin nufi idan ubangiji ta'ala ya halitti sammai tare da girman su kasai tare da fadin su bai gagare shi ba samar da su to kuma zai gagare shi ba kenan farfado da dan adam bayan mutuwa sa a ranar tasin kiyama kafa hujja da wannan ne dan yiwuwar ranar dan yiwuwar tashin kiyama sannan Allah ce wa ma yastawi ama wal basir makahu da mai gani ba za su taba zama ɗaya ba amanu wa وعملوا الصالحات haka waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na gari ba za su taɓa zama daidai ba wannan musi da wanda yake mai muna na aiki wanda zai bai kyauta da aiki ba kalilan ma ta tazakkaruwan amma kaɗan ne cikin ku ke ɗaukar izina daga cikin mutane abin da ke dai makaho wanda ya makaucewa gaskiya mai gani kuwa wanda yake ganin gaskiya domin makaho wanda baya da ido wannan sun saba abin zargi ba ce ba don Allah na jarrabar mutane da makanta fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi makantar ido ba ita ce makauta da ake zargin mutum a sanadiyarsa ba a sanadiyarsa ba dan ba a yin sa bane ba amma makantar zuciya ita ce abar da take tabbatarwa da dan adam zargi duk wanda ya makantar da zuciyarsa ba ya kaga ya tunci kansa ganin idan sa baya da amfani inna sa'ata la'atiyatu la raiba fiha lalle kiyama mai zuwa ce kuma ba makawa dangane da zuwanta tana nan tafi ta tazharu al-haqa'iq wa la yumkinu inkaruha a ranar tashin kiyama ne al'amuran za su bayyana a yadda suke ba a yadda mutane suke ba da labarin su ba gidan duniya dan mai ba da labari na iya kambama abu bayan bai kai haka ba ya kushe abu bayan kuma yana da siffa ta yabo amma ranar tashin kiyama ta zaharul haqa'iq yau mutum la sara'in kenan ranar da za a tona asiran mutane da daya da ataytu la'iba fiha za ta zo babu mutawa dangane da zuwanta walakin na an-nas la yu'minun amma da yawa daga cikin mutane ba su imani ba dangane da zuwan ita kiyama wato suna karetawa wa qala rabbukum ubangijin ku ya ce ud'uni ku roke ni astajib lakum zan an wato kenan da kun roƙa zan an samu innal ladina yastakbiruna an ibadati waɗanda ko suke girman kai daga eh, rashin yi mun bauta wato ba sa yi mun bauta sai da jahannama dafirin za su shiga cikin wutar jahannama suna kaskantattu lafazin ud'u ne ya shafi du'a wa ibada sannan kuma ya shafi du'a ko mas'ala kamar yadda muka yi ta maimaitawa idan dangantakar magana ta kama kowanne haƙƙin Allah ne shi kadai mai du'a ibada yana tasbihi ne yana hamdala yana kabarbari da sunan Allah subhanahu wa ta'ala dan yin bauta ga Allah ya taqarrabu ila Allah subhanahu wa ta'ala bi tasbihihi wa tahmidihi wa istighfarihi wa kaza wa kaza ila akhirih dukan waɗannan yana neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar wannan sannan mai roƙon wata bukata cikin bukatu yana roƙon Allah ne kadai za ta aika fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah da haka ubangiji ce ku roke ni astajib lakum zan an samu malamai suka ce a cikin abuwa bai da suka shafi isar da addini Allah maɗaukakin sarki ya mayar da annabawa su zama wasuɗa tsakanin shi da mutane tsakanin shi da bayi wato annabawa su ne wasu wasuɗa su ne sila su ne tsani na mutane don su fahimci me Allah yake so tunda ba mu da iko mu yi magana mu da Allah kai tsaye ko yi mana magana mu da shi kai tsaye sai ya sanya annaba su zanto su ne tsanin mu na jin sako na ubangiji me Allah yake son me me Allah yake son ubangiji amma wajen roƙo ubangiji ta ala bai sanya kowa ya zama wasu ba kai tsaye kai za ku roƙi ubangiji ba ka roƙi annabi ba annabi ya roƙi Allah in ka roƙi ubangiji kai tsaye ba kuma ka roƙi annabi ba kana mai yin tawassuli da zatin annabi ubangiji ta ala bai faranta wannan ba suka kawo misali suka ce wajen isar da sako da Allah ya kawo magana tambayoyi yas'alunaka ma za yunfiqun suna tambayar ka me za su ciyar sai Allah ce me qul ka faɗa musu ma'ana Allah ba zai mana magana mu da shi ba sai da me suka da haka yake da annabi qul ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل إيه مدام فإنت يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس هذا سؤال عن أحكام الشريعة والنبي صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله وخلقه في بيان الشر يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير wa yasalunaka ma za yunfiquna qul al-afu wa yasalunaka an yatama qul islahu lahum khair wa yasalunaka an al-mahid qul huwa adha yasalunaka an al-anfal qul al-anfalu lillahi war rasul amma da aka zo wa idza sa'alaka ibadi sai ma da ba <laughs> ibadi anni fa inni qarib ujibu wata da'i idza da'an wajen roƙo tun da wannan ibada ce kai tsaye roƙi Allah bukatar ka ba a kan annabi ya zama ɗa ba aka ce ka roƙe shi kai tsaye annabi wasu ɗa ne da ya sanar da kai ya za ka yi roƙo annabi wasu ɗa ne da ya koya maka ada na roƙo annabi wasu ɗa ne da ya koya maka ya sanar da kai auqatul ijaba abasul ijaba halatul ijaba ba yanda za a yi kasan wannan in san wannan sai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma lokacin da zamu roƙa din kai tsaye ne zamu roƙi Allah ba mu roƙi annabi ba sai dai mu roƙi Allah ina fata an fahimta shi yasa da yake wai za ta alaka ibadi bai ce ba kullu wai za ta alaka ibadi anni sai ta me fa inni qarib bai ce ba kullu inni qarib wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ud'uni astajib lakum ud'uni astajib lakum ma'ana ba wani abu kaga ud'uni fi al-amr ne wanda talab ne astajib fi al-mudari ya zo majzum saboda me jawabu talab ne kaga babu wani abu baina talabi wa jawabihi ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin ana yin wasuka ana yin sila da addu'ar manzon Allah cewa roƙa mana ubangiji amma yin wannan baya rushe kai kuma ka roƙi ubangiji za ka yi roƙo kuma za ka ce manzan Allah in yana da rai ya roƙa maka kuma za ka sa wani salihin bawa ya roƙa maka amma nasin bai soke naka ba sannan ba ka roƙon shi annabi sallallahu alaihi ko mala'ika ko wani salihin bawa shi karan kansa ka ce annabi biya mun bukata iri kaza ya wali wani biya mun bukata iri kaza ya shehi wani ya mala'ika jibril biya mun bukata iri kaza wannan idan ka haka ka kira wani ba Allah ba za ka kira Allah ne shi kadai ba tare da ka sa wani wasu ba ina fata an fahimta wasu da idan ka tashi sai ka yi da sunan Allah ko sufusa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa ladina fi asma'ihi ma kana yaqulun ko da wata ibadarka ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون حديث يا تبتا سكن صحيح مسلم daga Abdullahi dan Umar Allah su kare da a gare shi wani ya tambaye shi yace a sami'ta abaka yuhaddithu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi sha'ni babanka yana bada hadisi daga manzon Allah dangane da sha'anin waɗansu lokuta ko a wannan juma'a qala qultu na'am sami'tuhu yaqul yace eh na ji babana yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah na ji da kansa yana faɗa yana cewa jiya ma baina an yajlis al-imamu ila an tuqda salat kaga manzon Allah ya bayyana waqtul ijaba ɗaya daga cikin lokuta na ansa addu'ar ba a ranar ta ranar juma'a shine daga lokacin da limami ya zauna a kan mimbari bayan ya ce assalamu alaikum ya zauna kan mimbari har zuwa lokacin da za a kammala sallah ka zaɓo wani minti ɗaya ko minti biyu ka fizge shi ka roƙi Allah bukatar ka Allah zai biya maka to kaga zaka iya wannan kuwa daga lokacin da mai kiran sallah ya kammala kiran sallah kafin limin ya faɗi innal hamdulillah tun zaka yi azkar a lokacin sai ka roƙi Allah bukatar ka lalle kai a lokacin da ijaba ina fata an fahimta sannan kuma ya nuna a waɗansu hadisan daga lokacin la'asar zuwa faɗuwar rana shi ma lokaci ne wato ainihin na ansa ibada manzo Allah na ansa addu'a manzo Allah ya bayyana lokuta ya bayyana halaye wannan shine abin da yayi dan kaiwa matuƙa wajen nasiha wa al'umma yayin kuwa addu'a ibada ce da haka ubangiji ala ce ud'uni astajib lakum ku roki nan an samu ku sai ce innal ladina yastakbiruna an ibadati kaga tun da ce ud'uni da sai ce innal ladina yastakbiruna an du'a'i ko innal ladina yastakbiruna an da'awati amma idan an yi haka an yi maimai sai ce innal ladina yastakbiruna an ibadati domin ya nuna addu'a huwa ibada tunda ko ibada ce addu'a ana yi wani wanda banda Allah Allah kaɗai za a roƙa kenan banda Allah ba za a roƙi kowa ba abin da muka faɗa zama daidai Allah sa mu tare ya kuɗin lada wanda muka yi kuskure ko tuntukan harshe Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaikum a lokaci menene hukuncin jan mota da mata suke yi a mahangar shari'a a fahimta ta ba haramun bane ba mace musulma ta tuka mota a zirga-zirga ta cikin gari matukar ta yi fita ta addinin musulunci kuma ta mu yi kanta domin dai abin da ake kallo shi ne fita daga gida da mai tuka mota da kanta da wanda aka tuka ta duk dai mace kuma kowace dai ta fita bar gida dalilin da aka ba ta masa fita shi kuma za ta yi amfani da shi wajen tuka mota babu wani haramci a cikin tuka mota duk da cewa da dama daga cikin manyan malaman a kasar saudiya su sun ba da fatawa da haramci wannan ila akwai waɗansu illoli da suka hanga a cikin mujtama din wato a cikin al'ummar da suke raye wadda ta suka haka dan fatawa na iya canjawa idan wuri ya canja to amma ne a iyakacin fahimta ta ban gona haramci ba dangane da ya mace tuka mace ta tuka mota a cikin gari illa iyaka na takaice da cewa a cikin gari domin daga gari zuwa gari na farko da ba shi halatta mace sai tafiya sai da muharrami ko mijinta ko da daga nan zuwa Kaduna ko da daga nan zuwa Zaria ko da daga nan zuwa Abuja dole sai da muharramin ta ko mijinta na biyu kuma idan ta tuka mota din akwai yiwuwar waɗansu matsaloli da za su iya faruwa a motar da zai sa ta jigata sama da in a cikin gari ne waɗannan matsalolin suna da sauki domin a cikin gari ne wannan ita ce fahimta ta wallahu ala wannan yake cewa yana ganin yana da kyau a ja hukun a ja hankalin waɗansu daga cikin malamai musamman lakcarori a manyan makarantu jami'a ko makamantansu saboda akan samu waɗansunsu da mummunar alaƙa tsakanin su da su mata wani lokacin ma ka samu ɗaliban nasu mata ɗin matan aure ne amma kuma su malaman suna da alaƙa da su mara kyau sannan kuma ga danne haƙoƙin ɗalibai ko wulakantar da su a cikin makarantu na zama wannan ɗan makaranta ne ko ba za a ce babu wannan illoli ba ko kama ba akan same su sai kan da amma kuma idan muka ce dukan malamai a manyan kwalejoji na karatu da jami'o'i haka suke ko mun zalunce su amma ko shakka ba akwai bata gari wanda suke yin amfani da damar su cewa su malamai ne su fursa su ya mace wajen yin mummuna alaka da ita ko su kada ta a jarabawa ko kuma irin wanda suke mummunar mu'amala tsakaninsu da ɗalibansu hatta maza ɗin ga yana ta ɗalibi kamar bawa kamar ba mutum ba kawai da shi ɗan makaranta ne ka ga wani ɗalibin ladabi da biyayya da kwantar da kai da yake wa malaminsa na makaranta baya iya wa mahaifinsa haka baya iya wa malaminsa na addini haka baya iya wa surikinsa haka saboda jin tsoron kare kayan da shi kuma galibi ne a fahimta ta akan sami irin wannan tursasawar a wajen malaman da suke ba a fa'idantuwa da ilimin su sosai duk malami da ya kware akan fannin sa ba wai kun ya karantar da addini ba kwararren malami akan fannin sa sannan kuma wanda ya iya karantarwa ɗalibai suke cin moriyarsa to ya ga yana wulatantar da ɗalibai yawanci malaman da suke wulatantar da ɗalibai sukan yi haka ne don sun kasa wajen gamsar da ɗalibansu game da abin da suke karantarwa to sai su cike wannan gibin da suke da shi ta hanyar farsa su ɗalibi dole ka bi su tunda dai ba za ka bi su ba don ilimin su tauka ka bi su dan ka ci ta ga kuma wannan ba daidai bane Don cikin ɗalibai da suke karantarwa akwai da suke musulmi akwai da suke masu bin Allah akwai da suke mai yawa Allah na kaunar su sama da kai to kuma ka tursa sa wani bawa cikin bayan Allah ba dan ya cancanta a tursa su ba sai kawai dan ka ci mutuncin sa ka nuna kai malamin sa ne dole to irin wannan ba daidai bane ba wannan ba daidai bane ba kuma idan ka yi haka din sai ka ga daga baya ubangiji ta Allah ya kunya saka ka yi ta zama cikin kaskanci ɗalibin da ya karatu a karkashin ka yi fita ya zo ya samu wani matsayin da kai ba za ka taɓa samu ba kuma kila daga baya ubangiji ta Allah ya sanya bukatar ka a hannunsa ka karshen kaskanci kenan in yana so ya shi ne biya maka bukatar kada shi ne ki biya maka dai in ya yi biya maka wato bai more ba morewar ne biya maka bukata Allah kalle yana da wani mannu kan ka ne ya maka alkhairi kuma idan ubangiji ta Allah gara mata abin da tu kai ta bukatuwa zuwa gare shi ba ma so ɗaya ba Allah ya sa bukatar ta a ofis ɗinsa ko bukatar ɗanka ko bukatar matarka ko bukatar wani naka a ofis ɗinsa dole sai ka je kayan magana ko kuma a lokacin nan ne zaka kokarin ka tafi da shi kai malamin sa dan haka dai malami na gari wanda ake kida ya fi a ɗaya daga cikin wanda ya fi nasara a fagen karantarwa ne dukkan malamin da na farko dai yana iya kare mutuncin ɗin kwas da yake karantarwa ta hanyar gamsar da ɗalibai cewa ya san abin da yake yana nazari yana bincike mai kyau don ya san cewa karantarwa ba sana'a ce ta cin tuwo ba kaɗai ko ta canza riga karantarwa wata sana'a ce ta ginin al'umma kuma ya san ƙalubalen da yake fuskantar al'ummarsa a fagen karantarwa da haka kullum so yake abin da ya samu na ilimi ya fahimtar da almajiransa don a ciki a samu waɗanda za su zama sababin ciyar da al'ummar a gaba yakan kalli nasarar da ya sa wajen a fahimci darasinsa sama da yadda yake dakon albashinsa a ƙarshen wata to wannan kusa ka babu yake nasara a cikin al'umma yakan kalli ɗalibai nawa ne waɗanda suke fantararru ya kokari ya gyara su ɗalibai nawa ne wanda da ba sa san kwas ɗin shi amma irin yadda yake bayar da shi da salon koyarwa da yake amfani da shi mai ban ya tallata course na nashi ya zama to abin kauna wajen ɗalibai to wannan malami ne kuma sarki amma kwantacin malami da kikin malami shine wanda zai sabi asami latarsa saboda shi masifaffe ne saboda shi kaza ne saboda shi kaza ne ko saboda bai iya ba kawai zai zo ya ta surutu ka san wani malamin tun da ya san baya da baya da karfi akan subject ɗinsa idan ya zo sai a ta surutu ya ta bada labarai a ta dariyar ɗalibai su su har a tashi kaga ya san cewa baya da kwari a madrasa ko wani malami da ya karantar da mu wai tarihin musulunci da san bai iya ba sai yista guda ba abinda muke da shi amma kuma da aka zo karshen sai yista muke je ana lallacin kamar ya za a yi ma mu tambaya da bi mu za mu karanta ba ta fito wai wannan din ma ka tambaye shi kana tunanin wa zai tambaye shi sai muka zabo wani abokin kwas ɗinmu da muka sanya su kowa ifadanci fadanci kuka ce da Allah ya je lallace shi ya je ta wani zagaye zagaye kamar kasan toma a bakin tsakokin su ta dama zai shiga ne ko ta hagu zai shiga yar har ya samu ya shiga daidai yadda ya irin dago kai din nan ya kalle shi dama yana wani lokacin sai sa tabarau idan ta shi mata fiya ga tabaran amma sai kalle ka daga waje haka ka mutu ko za a yi tsiya kenan tabaran na kasa tsaka kan nan hanci ya zazzare maka ido to me shigo da kai yana bala'i akramaka Allahu dama saboda ga jaraba za mu yi a riga an kafa tayin table ko muke saki na za mu dan diddiga ba ta abin da ya karanta da mu ba ya ce oh haka ne ba an kafa tayin table sai haka idan da cikin burewa ta sai fito da wani article da wani arna ya rubuta Islam and the West to musulunci da yammacin duniya shafi duk article ne na jarida ta sunan ce ku je ku duba wannan a ciki za a yi history na musulunci ko za a yi wai tarihin musulunci za mu dubi a wasu ɗan nan je muka karanta kuma a cikin tambayar babu ɗaya da ta fito a cikin wannan cikin din sannan kuma muka rubuta da wanda kowa da muka fito cikin mu abin da kowa ya rubuta da wanda dan uwansa kowa mun ci duka kafin ilimi ya yawa da wallahi da muka zo da tattauna wajen mun bakwai abin da ni na rubuta daban da duk abokan na suka rubuta kowa wani ya rubuta da turanci wani ya rubuta da larabci wani ya yi gabas wani ya yi yamma wani ya yi tsaya ya yi dubi dubi amma Allah dukkan mai ke dun shi kana ba ya da amfani irin waɗannan kamata a kore ka gana kuma a ɗaure shi biya albashin da ya karɓa na shekarun da suka wuce ba ya da wani amfani irin wannan su suka kashe al'umma su suke kashe arewa su suke kashe musulmi ba su da amfani cikin jama'a datti ne annoba ne Allah ya rufa mana asiri amma idan malami ya zanto yana zafi a kanka dan ya ladabtar da kai dan ya ka baka da tarbiyya dan ya ka kai kwanta kili baka da kwazo dan ya ga wannan kuma yana yin daidai gyara